لأن الميثاق الذي في كتابه مشتمل على اتباع محمد domin alkawari wanda a cikin littafinsa ya tattara ga cewa in Muhammad ya bayyana a bishi bi qaulihi ta'ala wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka ambata lokacin da Allah ya amshi alkawalin annabawa wato wanda ya kulla tsakanin ne da su lama ataitukum min kitabin wato Allah ya ce ma annabawa ga wannan alkawali ban zo muku da wani littafi ba wa hikimatin ko wani hukunci sun maja aku rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqul limama ma'akum mai gaskatawa ga abin da a tare da ku na littafai wal hikimata kuma da shari'ar da an gare ku wa huwa sadiqul li kulli nabiyyin wannan ba annabi Muhammadu ɗaya ba kowane annabi ya taho bayan wani annabi ya ti ba da akhir ila Muhammadin har zuwa ga Muhammad na karshe. da tu'minun nabi to za ku yi imani da shi wala sarunna kuma lalle za ku taimake shi ko wani annabi ya taho baya gare ka yayi daidai da abin da annaka bai saba ba to wajibi ne ka taimake shi wato Allah ya dauki alkawalla ga annaba haka ai in adrakatumuhu in kun ka riske shi kuna dare ku bi wa umamuhum tabi'un lahu amma al'ummomin su ba su bi fi dalika wato kenan in kai baka riska ba ka umarci ka su bi sannan ya ce a ah, qaratum ala an wa akhatum ala zalikum isri kun yi ikrari kun tabbatar kuma kun riƙe alkawali na akan wannan qalu karana suka ce eh mun mun yi ikrari mun shaida qala fashhadu to ku yi shaidu akan kawunan ku wa adba'ikum umabiyanku bidhalika ah, wa inna ma'akum Amina shahidin wa ana ma'akum ni wato inji ubangiji ni tare da ku ina cikin masu shaidu a kansu duk wanda yake wani addini ya zo masa wanda yake daga Allah ya ki barin nashi ya ya ci gaba da da da na shi ya kibi wannan na na na karshe to shikenan ya saba mu alkawarin Allah ya saba mu abin nan manzon sa saboda haka wato duk ba yahude na kwarai ko ko na sare na kwarai tile ne shiga musulunci in ba haka nan ba ya kibin abin da injili yake ciki ya kibin abin nan domin bible yana cewa in kwamfata ya taho a bishi in bai abin nan in ba bishi ba kenan ba yi aiki da abin nan da bible ba haka nan taurat shi ma kun gane ko بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن تولى بعد ذلك duk wanda ya kauda kai bayan wannan alkawali da Allah ya dauka ga annabawa kun ka riske shi kuna dare ku bi wa umamuhum tabi'un lahu amma al'ummomin su ba su bi fi dalika wato kenan in kai baka riska ba ka umarci ka su bi kala wato eh, sai bayan Allah ya yi musu wannan alkawali su annabawa sannan ya ce a ah, qaratum ala an wa akhatum ala zalikum yace kun yi ikirari kun tabbatar kuma kun riƙe alkawali na akan wannan qalu karana suka ce eh mun mun yi ikirari mun shaida qala fa shahadu ku yi shaidu akan kawunan ku wa adba'ikum mabiyan ku bizalika wa inna ma'akum min shahidin wa ana ma'akum ni wato inji ubangiji ni tare da ku ina cikin masu shaidu akan su duk wanda yake wani addini ya zo masa wanda yake daga Allah ya barin nashi ya ya ci gaba da da da shi ya kibi wannan na na karshe to shikenan ya saba mu alkawarin Allah saba mu abin nan manzon sa saboda haka wato duk ba yahude na kwarai ko ko bana sare na kwarai tile ne shiga musulunci in ba haka nan ba ya kibin abin da injili yake ciki ya kibin abin nan domin bible yana cewa in kwamfata ya taho a bishi in bai abin nan in ba bishi ba kenan ba yi aiki da abin nan da bible ba haka nan taurat shi ma kun gane ko to wannan ba'da zalika fa zalika duk wanda ya kauda kai bayan wannan alkawali da Allah ya ɗauka ga annabawa wa yaqi wa ulaika humul fasiqun wadannan sune fasikai masu fita daga imani fa da damira fi tawalli an an labziman wanda ya karkace sannan yace waɗannan bai ce wannan ba wa jama'a ula'ika hamla alal ma'ana domin masu haka nan masu yawa ne faman akhadha zalika ya ya'rifu annahu la yanbaghi li yahud wa wanda duk dauki wannan alkawali zai sani cewa baya kamanta ga wani ba yahude ko ga wani ba nasare an ya samirra bi tamassuki bi bi yahudiyyati shi doge yayi yayi rikon abin nan yahudancin sa auna saraniyati ko ko kristantin sa bai tafkal islam shi bar musulunci ba da ma ta bayyana lahul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa illa fa laysa ala shay min dini in ko bai haka nan ba to baya akan addinin sa ga komai baya komai cikin addini bisa ga yardar su su bi hukunce hukuncen sa wa karahan ko kuma bisa ga tilas bi sayfi da takobi wa mu'ayanati ma yuljau ilaihi ta ko kuma bin dokokin Allah ko ka so ko baka so ba tilas ka bi wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ake mayar da ku kun fahimta dan imani bi dinillahi الإيمان بجميع الأنبياء إيماني قدك عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi a lahira yana cikin masu hasara li masirihi ila domin zama washe zuwa ga wuta al-mu'abbadati alayhi wanda an ka dawwama wato ya hasara kansa kenan Allah tsare mu to ci gaba kaifa yahdika jazaa'uhum an 'alayhim la'natullahi wal mala'ikati wan الناس أجمعين تو أولئك ودن أحكا جزاؤهم أن عليهم لعنة بند makon su wato la'ana Allah ya nisantar da su daga rahamashi da kuma mala'iku kullum mala'iku na yi musu azaba na musu cewa Allah la'ane su wannan su ajimi da mutane duk gaba ɗaya suna cewa Allah la'ane su tunda sun san gaskiya sun ga aiki da ita to Allah ya nisantar da su daga rahamashi khalidina hmm. a nan ita wannan aya ne alilina fiha la yukhaffafu anhum wa la hum kuma aya wadda ta gabata na cewa sai wanda ya tuba ya nuna kenan wanda Allah ya nufa da tsira zai sa ya tuba kamin ya mutu eh, da an ka ce ilal ladina tabu sai wanda sun ka tuba ila وحاصل الجواب أبن لدي حاصل الجواب أن توبته إنما تقبل توبا ما توبا وان دي كافرتي أنا كربت إذا كان صحيحة إنت زي إنغاتتا ومن شروط صحتها akwai daga شروط ingancin توبا Allah ya sila ila haddil gargara kada ya kai ga lokacin da zai mutu amma in lokacin mutuwa ya taho ya ga mutuwa ta iso ya ce na tuba to ba karba fa in lam tasiha wa hiya ghairu maqbula amma in wato inganci ba sharuɗa ba su samu ba to ba a karba wa dinuhu gairu maqbul addinin da ya duk ba karba ba annahu gairu alislam domin ba musulunci bane li'annahu min shurudil islam al-iman bi jami'il anbiya domin yana daga cikin sharuɗan ima musulunci mutum yayi imani da dukan annabawa wa ma unzila ilayhim da abin da an saukar musu wa ulaika al-mawsuuna bil qur wadanda an ka sifanta da kafirci da kafirci da annabawa wato yahud هم الضالون su ne batattu المتناهون في fi dalal wanda sun kai iyaka ga bacewa wa wa yasubu alaihim an yatruku la da domin wanda ya saba da bata to kuma yana yana wuya gare shi bar batan nan ya komo zuwa ga gaskiya li shiddati guluhin fi domin sun tsanani ciki sun zurfafa ciki wa gairuhum aqrabu ila al-iman bi muhammadin minhum to saboda ka wadanda ba su ba sun yi kusa ga imani da musu wa haulin minan nas kuma sai kuma da wata yagiya daga tsakaninsu da mutane muminai wa huwa ahaduhum ilaihim bil amana ko dai su musulunta ko kuma su yi alkawali da amana na su ba da jizya ala ada il jizyati ay la ismata lahum ghayr zalika ba su da wani abu da zai tsare su ko dai su musulunta ko kuma su su biya jizya wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan suka komo da wani fushi daga Allah wa diriba alaihim al maskana kuma an ka buga walakanci akan su abinda an ka buga wato kamar hatimi wato har abada yana tare da su wa shine annal yahudi wato ba yahudi zaharu amin nafsihi al ko da yaushe talauci na bayyana gare shi wa in kana ya musulun ko da wadatacce ne yana da komai zalika al-mazkur abinda an ka ambata din nan sababa billahi wannan kuma kashewa da kafirci sune sababin hushin ubangiji a zainu din nan babu ta wa darbil maskanati alaihim kuma shi yasa a sa talauci a kansu wa kanu ya yatadun kuma sun zan suna ketare wa hadi yatajawazuna al halal suna ƙetare halal ila al haram zuwa ga haram don haka nan kullun cikin wulakanci suke Allah ya tsare mu eh kaman ba لا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء amma su ahlul kitabi ba duka daidai ba duka muyagu ne zalla ba wato ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'ima daga cikin mutanen littafi akwai al'umma wadda ta tsayu da gaskiya mustaqima wadda yake Allah suna karatun Qur'ani suna sallah suna bin abin Allah ya ce yu'minuna billahi يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله صنع إيماني ده الله wal yawmil akhir kuma suna imani da ranar lahira wa yamuruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar kuma suna wa'azi wato suna umarni da alkhairi da wanda an ka sani ga shari'a suna hani daga abin da ba sani ba ga shari'a wato suna wa'azi wa yusari'una fil khairat kuma suna gaugawa ga ayyukan alkhairi wa ulaika al mawsufuna wadanda an wadannan da an ka sifanta da wannan daga cikin bani isra'ila min as-salihin su suna cikin na kwarai wa minhum akwai daga cikin su mallai su kazalika wanda ba haka suke ba wala su min salihin su ba cikin salihai suke ba wato su kafirai ne kenan to ci gaba وما تفعلوا من خير فلن bil muttaqin to wa ma yaf'alu wato abinda sun ka aikata wato su waɗannan al'umma na ƙwarai na ahlul kitabi abinda sun ka aikata min khairin alheri falan falan yukfaru ba za a rasa musu sakamakonsa ba an karanta da abin nan ta wato kenan ku musulmi ma ta fa'alu min khairin falan tukfaru abinda an kun ka aikata na alheri ba za a hana ku ladar shi ba wato ba za a karkare muku a kafirce muku a kiba ku ladar shi ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga masu tsoron Allah al muttabi'ina wadanda yake masu bin awamirahu umarninsa wal mujtanibina nawahiyahu masu nisantar abubuwan da ya hana wa la yatrukuhum bal yajazim Allah ba shi barin su amma zai saka musu sun wasafa al-kufar bima sannan ya sifanta kafirai da abin da attafe fa qala yati innal ladina kafaru lam tuni anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allah shay'a wa ulai ka هم فيها خالدون to innal ladina kafaru wadanda sun ka kafirta daga hukunce hukuncen ubangiji lan tuguni anhum amwalun dukiyoyin su ba za su tunkuɗe musu komai ba wala auladum haka nan ƴaƴan su ba za su tunkuɗe musu shay'an komai ba min Allah daga azaba ubangiji wa hasahuma bi dhikri ya keɓance ƴaƴa da dukiya li anna al insana yarfa annabsi hi tarakan bil mali domin mutum yana wa musiba daga kansa da dukiya wani lokaci wa bil isti'anti bi auladi ko kuma ya nemi taimako ga ƴaƴana su taimake shi don tunkuɗe masa ah, wa ulaika sabun nar kuma waɗannan waɗanda yake sun kimin umarnin ubangiji su ne ƴan wuta su ne abokan wuta hun fiya khalidu masu dawwama ne cikin wuta Allah ya tsare mu da ya ci gaba masalu ma ينفقون في الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا shurudul islami al iman bi jami'il anbiya domin yana daga cikin sharuɗan ima musulunci mutum ya imani da dukan annabawa wa ma unzila ilayhim da abin da an saukar musu wa ulaika al mawsuuna bil kufr wadanda an ka sifanta da kafirci da kafirci da annabawa wato yahud humul dalluna sune batattu ay al mutanahuna fi dalal wanda sun kai iyaka ga bacewa Ah, wa wa yasubu alaihim an yatruku ladamu domin wanda ya saba da bata to kuma yana yana wuya gare shi bar batan nan ya komo zuwa ga gaskiya li shiddati guluhin fi domin sun tsanani ciki sun zurfafa ciki wa gairuhum aqrabu ila al-iman bi muhammadin minhum wato saboda ka wadanda ba su ba sun yi kusa ga imani don wanda bai ga ya zurfi ba yan ka wada masa gaskiya zai komo amma wanda ya zurfi bai iya komowa Allah ya eh, ci gaba إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى أولئك لهم حرمت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياته الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضرب عليهم الذلة wato bayan haka nan kuma an doka walakanci a kansu aina ma suke duk inda an ka same su ai haisu ma wujudu duk inda an ka same su wala izza lahum ba su da daraja Wani atisama kun ba su iya tsare kansu da ya zan sun bar abin da Allah ya ce musu su yi illa bi hablin minan nas ba ta ba su iya tsayuwa da kansu sai dai da wani alkawali na daga Allah min Allah bi ahadin bi an yuslimu sai sun musulunta wa tazulu anhum dhilla wala kanci ya gushe musu wa hablin minan nas kuma sai kuma da wata yagiya daga tsakaninsu da mutane mu'minnai wa huwa ahaduhum ilaihim bil aman ko dai su musulunta ko kuma su yi alkawali da amana na su ba da jizya ala ada il jizyati ay la ismata lahum ghayra zalika ba su da wani abu da zai tsare su ko dai su musulunta ko kuma su su biya jizya wa ba'u bi gadabin min Allah sannan suka komo da wani fushi daga Allah wa diriba alaihim almaskana kuma an ka buga walakanci akan su abinda an ka buga wato kamar hatimi wato har abada yana tare da su wahiya shine annal yahudi wata ba yahudi ya zaharu amin nafsi faqar ko da yaushe talauci na bayyana gare shi wa na gani ya musulun ko wadatacce ne yana da komai zalikal mazkur abinda anka ambata din nan sababa gadabin lahi wannan kuma kashewa da kafirci sune sababin hushin ubangiji a in gainu din nan babu ta gadabin lahi wa darbil maskanta alayhim kuma shi yasa a sa talauci akan su wa kanu ya tadun kuma sun zan suna ƙetare wa hadi ya tajawazu na halal suna ƙetare halal ila harami zuwa ga haram don haka nan kullun cikin wulakanci suke Allah ya tsare mu eh bi ba la ihu sawa min al-kitabi ummatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء amma su ahlul kitabi ba duka daidai ba duka wato ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'ima daga cikin mutanen littafi akwai al'umma wadda ta tsayu da gaskiya mustaqima wadda yake tana akan gaskiya sabitatun Allah ki tabbatata akan gaskiya kamar Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu wa ashabu yatluna ayatul suna karatun ayoyin ubangiji ana Allah tsakar dare wato cikin sa'o'in dare fi sa'ati wa hum yajidun suna sallah wato suna sallah suna karatun qur'ani suna sallah suna bin abinda Allah ya ce yu'minuna billahi يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله سنة إيماني دعا واليوم الاخر كما kuma suna imani da ranar بالمعروف wa عن المنكر كما سنا وعدي واتو سنا kuma suna wa'azi wato suna umarni da ده da wanda an ka sani ga shari'a suna hani daga abin da ba sani ba ga shari'a wato suna wa'azi ايوكان الخير واولئك الموصوفون kuma suna gaugawa ga ayyukan alheri wa ulaika al da an ka wannan daga cikin bani isra'ila من الصالحين su suna cikin na ƙwarai wa minhum akwai daga cikin su mallai su kazalika wanda ba haka suke ba wala su min salihin su ba cikin salihai suke ba wato su kafirai ne kenan to ci gaba wa ma taf'alu min من خير tukfaru wallahu alimun bil muttaqin to wa ma yaf'alu wato abinda sun ka aikata wato su waɗannan al'umma na ƙwarai na ahlul kitabi abinda sun ka aikata min khairin alheri falan falan yukfaru ba za a rasa musu sakamakonsa ba an karanta da abin nan ta wato kenan ku musulmi ma ta alumin khairin kullun tukfaru abinda an kun ka aikata na alheri ba za a hana ku la shi ba wato ba za a karkare muku a kafirce muku a kiba ku la shi ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga masu tsoron Allah al muttabi'in wadanda yake masu bi awamirahu umarninsa wal mujtanibina nawahiyahu masu nisantar abubuwan da ya hana ولا يتركهم بل bal الله باش بدن shi barin زي ساكا مسو ثم وصف الكفار بما ياتي سنة يصف انت كافر ريد أبن أتفي فقال يتي إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to innal ladina kafaru wadanda sun ka kafirta daga hukunce hukuncen ubangiji lan tuguni anhum amwalun dukiyoyin su ba za su tunkuɗe musu komai ba ah, wala auladum haka nan ƴaƴan su ba za su tunkuɗe musu shay'an komai ba min Allah daga azabar ubangiji wa khasahuma bi dhikri ya keɓance ƴaƴa da dukiya li anna al insana yarfa wa annabsi hi taratan bil mali domin mutum yana wa musiba daga kansa da dukiya wani lokaci wa bil isti'anti bi auladi ko kuma ya nemi taimako ga ƴaƴa su taimake shi don a tunkuɗe masa wa ulaika sabun nar kuma waɗannan waɗanda yake sun kimin umarnin ubangiji su ne ƴan wuta su ne abokan wuta hun fiya khalidun masu dawwama ne cikin wuta Allah ya tsare mu ya ci gaba masalu ma ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون واتو كافرين سنة أبنا سنة ciyarwa suna ayyukan alheri wata da dukiyoyinsu amma ayyukan nan ba su da amfani wato abinda asiba abinda suke ciyarwa ay alfufar fi hadhihi alhayati dunya ga wannan rayuwa duniya fi na biyu, ko dai su ciyar don faɗa da addini aw sadaqatu munar ko sai don alheri to duka kamar talibin duka bai da amfani kamar iska ne ya sirrin ciki akwai eh, zafi mai tsanani ko ko sanyi mai tsanani asabal hatta qawmi shi iskan nan mai tsananin sanyi ya sami wato abin nan gonan mutane shukan mutane an fusan wanda yake sun zalunci kansu bil kuf da kafirci wal masiya fa alqa halakar da shi wato kamar mutane ne masu gona mai kyawu bayan haka nan iska mai tsanani ya taho ya same su ya sami gonan nan ya busar da ita sannan bayan haka nan wuta ta tashi ya ya halaka falan yan tafi ubi ba za ba amfani da shukar su ba wa na nafaqatu haka nan wato abin kamar yadda irin waɗannan masu gona ba su yi amfani da gonan su ba haka nan kafirai waɗanda sun kai alheri ko kuma sun kashe dukiyarsu wajen faɗa da addini wato su zahibatun la ba za ta tafi kun ba za su yi amfani da ita ba wa ma zalamuhum la kuma Allah bai zalunce su ba lokacin da duke su ta halaka gaban za walakin an husam yazlimuna amma kawo nan su don suna zalunta da kafirci wanda ke na wajabtar da tozarta dukiyar su wato ba ta da amfani domin sharadin a karbi wani alheri wato imani in babu imani duk alherin da mutum ya yi ko wani iri na dukiya ne ko na jiki to ba ya da abin nan ba ba karba ba to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغاء من أفواههم وما تخزي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون to bayan takidin da yayi ga rikicin da suke sawa ga addini sai kuma ayar da ta fi tsoratar da musulmi kada su gar daɗin bakin da tsakaninsu da kafirai wato su ɗauke su mutanen kirki da abokansu aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda imani la tattakhudhu bi tsanata min dun kar ku rike abokai na asiri ba daga cikin ku ba wato kenan kada ku ga daɗin abin nan maganar ku ku dauke su abokai kuna faɗa musu asiran ku la kun khabala ba su takaita muku ɓanna kullum suna cikin shirye-shirye na kawo muku ɓanna balle da sun san asirin ku waddu law anitum suna gurin da kun wahala kullum wahala ku dai suke nema wa huwa shiddatu dari wato tsayanin ku suna neman ku hada cikin wahala kada badaktil bagada min abu sannan kuma kiyayya ta bayyana daga bakunan su domin duk yadda munafiki ya koye a ƙiyayyar da a cikin zuciyar shi cikin magana zaka gane bil waqi fi ku yi mugunyan magana zuwa gare ku wa ila al mushrikin ala sirin ko kuma in kun faɗa musu asiri su sai su gaya rai, wa ma wa abukan yaƙi wa ma tuka fi sudurukum akbar sudurukum akbar sannan bayan wata magana cikin magana da ake gani ake samu daga bakin su wadda ke nuna war kafircin su abinda zukatan su ke koyewa ya fi girma bayyana قد بينا bayyana الآيات ومن bisa مكو آيوي بسك ta kun zan kuna hankali to ci gaba. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم والمنازل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور To ya ci gaba da abin nan halkar da musulmi, ha an tum ya bayyana soyayya gare su, ai, an liƙara batihim min don wai zumuntar da tsakaninku da su. Wasu da koko don abin nan abutar da tsakanin ku da su ga ku kuna nuna soyayya kuna nuna soyayya gare su wala yuhibbuna ku amma ba su son ku li mukhalafatin lakum domin sun saba muku fi dini duk wanda ya saba ga addini bai son ka wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna imani da littafan sama duka ko kuma litta qur'ani duka wala yuhibbuna ku su ku ba son ku wal halu annakum tu'minuna bi kitabihim kuna imani da littafin su fa ma balukum tuhibbuna to me yasa ne ku kuna son su wa hum la yu'minuna bi kitabikum alhali su ko ba su imani da littafin ku wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da ku sai ce mun yi imani ai mun yarda abinda da kuke akai ne gaskiya ne wa idza khalu amma in sun ka koma daban su kadai addu alaikum al'anamin sai su tsora cizon yatsu akan ku don kushi min al wato don kushi shiddatul ghadab shine tsanin kushi lima ya rauna don abin da suke gani miniti lafi kuma sun ga halayen ku ya haɗu sai su yi ta bakin ciki suna cizon yatsu wa yu'abbiru an shiddati al-ghadabi ba'd al-anamil wato kenan eh, bi add anamili wato ana nuna wa cizon yatsa yana nuna wa kushi wato majazan domin galibi mai hushi sai kaga ya dauki yatsa ne yana cizo wa in lam yakun sama addun ko da babu cizon yatsa ana cewa ai ya tafi yana cizon yatsa mu ana cewa to ya tafi da kushi kullu mutu bi gaizikum wato kace musu ku mutu da kushin ku ai ibqau alaihi ku dawama akan shi ilal mauta zuwa ga mutuwa falan tarau ma yasurukum ba za ku ga abin da ke faranta muku rai ba ba za mu bar abin da muke akai ba inna Allah alim bi zati sudur kuma Allah masani ne ga abin da cikin zukata ai bi ma fil qulubi ga abin da cikin zukata ya sani wa minhu ma yadmulu haula daga ciki akwai kiyayyar da suke koyewa Allah ya tsare mu daga gare su to ci gaba in tanfazukum hasanatun tadun wa in tuhibukum sayyi'atun yafrahu biha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط in tamsarkun tun in wani abu mai kyawo ya shafe ku in wani alheri ya shafe ku kun ka ko kun ka samu cin nasara ko kun ka samu wata ganima da su wannan zai bata musu rai kullum in kun samu wani jin daɗi wani abin da ya kamata ya farin ciki to wannan zai bata musu rai wayan tasarkun sayyatun in wata cuta ta same ku wato kamar kun ka wata musiba yakin ku ya ya ya ya karye ko kuma an kai muku fari yabrahu bi sai su farin ciki da wannan musiba wato abin nan wal ma'ana annahum mutanahun masu kai matuƙa ne fi adawatu kun ga kiyayyaku falam tuwalunahu saboda falima tuwalunahu dan me kuke zumunta da su kuke abin nan soyayya da su fa buhun ku nisance su wa in tasbiru amma in kun kai hankuri bisa ga cutarwar da suke yi muku wa tattaku kun ji tsoron Allah fi muwalati kun ka bar a soyayya da su wa gairi hawa to ga abin nan soyayya da su da wani su kun ji tsoron Allah la da kaidum mushiya wato mugun yadda bara su ba ta cutar ku da komi bilan middad wa wata shidid la yadurrukum wa abi kasri ha wasu sukuni wasu sukuni la yadurrukum kenan min darra yadurru wa min dara ya diru kun fahimta ko wato kan eh, mugun ya dibara su ba ta cutar da ku da komi inna Allah ma ta ta'maluna muhid kuma Allah mai kewayewa ne ga abin da kuke aikatawa ai alimun wato masani ne eh, da abin da kuke yi fa yujaz yahum bi yana saka mu ko yana saka musu to ci gaba وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم To, wa ma ya ci bayanin kufari, abin da attafe, ayar da attafe akwai bayanin kafirai la ya sadi'una an ya durukun ba su iya cutar da ku mata masu sakatun bil irshadatin lati tatiku min Allah ga wasu hukunce-hukunce nan da an tafe da wasu fa'idodi in kun riƙe su duk yadda kafirai suka yi suka so su cutar da ku ba su iyawa ku saurara ku wazkur ya muhammad li ashabika ka ambata masa habbanka ah, ka ambata musu ma wa qamil al ahwali abin da ya na halaye annashi atmin adami sabr waɗanda yake suna faruwa saboda rashin hankuri ala ta masu bi amrin lawa ta hankuri ga riko ga umarnin Allah liya alamu annahum illa zama don su sani cewa in sun lazimci hankuri in lazimu sabra in sun ka lazimci hankuri la yadullahum kaidul kafara wato mugunyar dabara masu kafirci ba zai ba zai shafe su ba wato abinda a tafe zai nuna muna waɗanda yake ba su yi haƙuri ga bin umarnin Allah ba abinda ya same su ashe kenan kamar an ce muna mu mu yi hankuri mu rike waɗannan hukunce hukunce waɗanda Allah zai faɗa muna in mun ka rike duk yadda kafirai suka so cutar mu ba za su iya cutar mu ba to gashi nan ah, ilga da ko wa ilga da ka ambata wato lokacin da kai sauko min ahlika daga mutanenka tubahu lil mu'minina maqa'idan liqital kana zaunar da mu'minai wurin wuraren zama na yaki wato abin nan dan yaki wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai saurare ne ga maganganun ku alimun masani ne bi ahwalikum ga halayenku wannan yini shine rana Uhudu Haraja sallallahu alaihi wasallama bi alfin annabi ya fita da dubu au illa 50 rajula annabi ya fita da mutum dubu ko kuma dubu ba ɗari ba hamsin wato kenan dubu da ɗari da ɗari da ɗari tara da hamsin ɗari tara da hamsin eh, fa wal kuna salatu ala su ko kafirai dubu uku Wannan zana bi shi'bi ya masabtu wato sai annabi ya zauna abin nan cikin rango kusa ga uhudu wato rana ta abin ya masabtu rana ta bakwai sabi shawwal wato bakwai ga shawwal sanata 30 da hijira shekara ta uku daga hijira waja'ala zaharahu wa askarahu ila uhud yan mai da bayan su zuwa uhud wato kenan ya ba baya wa sawwatu fa ya daidaita sahuhun musulmi wa ajlasa jayshan min ar ya zaunar da wani yaki na abin wani bangaren yaki na maharba ah, wa amar alaihim abdullah ibn jubair yasa abdullah ibn jubair ya zan shine shugaban wannan ƙungiya ta maharba ya zauna da su bi sabil jabal kasa ga abin nan gehen dutse wa qala indahu anna bin nawli wato ku dibi in kafirai sun fito muna ta wannan jaha wato ku musu yayyafi da da abin nan da kibau wato ku ku kare mu wala ya tuna min wara'ina kada su zo muna baya gare mu wala tabrahu wala tabrahu kada ku kada ku gushe daga wurin ku gulimna aw nusrna A'a, an rinjaye mu ko kuma mun ka ci nasara duk yadda an kai kada ku tashi daga wannan wuri ku tsaya nan wato haka annabi ya ce ma waɗannan yaƙi wato an hito ga yakin uhud to ga ya auku eh hamat ta'ifatani إذ هم الطائفتان an أن shala. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wa ilhama ta'ifata ka ambata kenan lokacin da jama'a biyu sun kai niyya minkun daga cikin ku wato su ne banu salma wa banu askar wato kun san yaki ana kasa shi kashi biyar fikafukai da wuya da baya sannan da tsatsakiya to waɗannan fukafukan yaƙi laraba sai suka yi kamar za su ji tsoro wato suka yi niyya an tabshela wato su ji tsoro ta guna su ji tsoro an kita su bai yaƙi wa tarji'a lamar, da abdullahi ibn ubayy wato bari abin da musan kissar da mu ji daɗin fahimta daga qur'ani wato lokacin da musulmi suka ci nasara ga badar Ah, suka kashe kafirai suka kama wasu to sauran kafiran da na koma gida sai suka tara dukiyar da dama musulmi sun fita don su karbe suka ce wannan za mu ɗauka fansa da ita sannan kuma suka yi niyya suka fita da niyyar ɗaukar fansa domin ya zan abin kunya gare su musulmi sun ci nasara akan su tsakar kasuwar badar labari ya watsu to shi kenan sai suka abin nan suka fito da dare ba san labarin labarin su ba sai sun kawo kusa ga Madina to da an ka ji labari ga su sun iso sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai shawara ni kun ka gani in mun yi zama mu cikin Madina ba za su iya shigowa ba in ko mi kun ka gani ko mu hita ko mu zauna sai suka kasu samari cikin gida kamar mata ba kafirai su eh, su taho suna waje kila sai mu fita to wannan har yasa annabi ya tafi eh, ya sa makama abin nan la'ama wato kayan yaƙi sulkensa kamin ya fito da tija suka ce kun kun sa annabi hita yaki tun bai shirye bai nufi ba ah, saboda haka a lokacin da annabi ya fito to ba yiwa shi koma shi aje sai ya gamu da makiya shi kenan aka fita wajen uhud a domin kafirai ba za su biyo daga kudu ko daga gabas ba domin akwai wasu duwatsu bukake waɗanda yake sun kewaye madina sai dai daga wajen arewa to saboda haka wato annabi ya fita har ya kai uhudu ya sanya abin nan yakin sa ya goyi abin nan uhudu na baya gare shi wato an kai kariya da shi gabas ga uhudu akwai hanya da in an kewayo akwai wani dan dutse kusa gare shi ana ce mishi jabalin rumati daga baya to nan an ka aza waɗannan masu harbi an ka ce su zauna nan duk abin da an ka yi musulmi sun ci nasara ko ba su ci nasara ba su kada su tashi daga wannan wuri in kafirai sun biyo nan su harbe su bayan haka nan sauran yaki yana fuskantar abin nan yana fuskantar yamma da kuma arewa inda abin nan kafirai suka fito to ana cikin haka kafirai da sun ka taho sai musulmi aka fara yaƙi wato annabi ya zazzaunar da mutane kowane wurin da ya kamata da aka fara yaƙi sai musulmi suka samu cin nasara suka kore su to waɗannan maharba sai shaidan ya shigo abin nan ya shiga cikin su yace za a kame bayi a bar ku a kwashe dukiya ba da ku ba saboda haka sai suka ce mu ba za mu zauna ba shugaban su ya ce a'a tunda annabi ya ce mu zauna nan to kada wanda ya tashi saura mashi yawan su sun kace su ba za su zauna ba tunda gashi an ci nasara ana kore rai kada a mai ganima ba da su ba to cikin wannan hali suka baro yaƙi suka baro wurin zaman su sai wannan Khalid ibn Walid sannan yana cikin kafirai gashi zarumi da ya cinkai masu harbi sun sauko sai ya ɗebi wasu ƙungiya na nasu sai suka kewayo bayan Uhud da gaugawa suka taho suka iske wannan abdullahi ibn jubair wanda a shugaba da mutum goma sha biyu kawai suka kashe su don su yan kaɗan ne sannan suka faɗo wa musulmi baya gare su da musulmi sun shagala suna kamu sun yi gaba yanzu ga yaƙi ya komo gaba gare su ana duka saboda haka wato abu ya lalace kun hanta kun ah, an kai kaca-kaca kamar yadda za mu karanta yanzu na faɗi wannan mukaddama don ku san kan labarin to ina ne wato shi kenan da wannan abu ya auku sai waɗannan banu salma da banu amir sun kai niyya sun kace kai abin nan yaya za mu yi yaƙi muna kashe kawunan mu haka su kai niyya su kuma su ji tsoro ga kafirai sun fito daga gabas ga su gaba baya kuma ah, sannan kuma abdullahi ibn ubayy ibn salul shugaban munafikai shi na cikin wanda ba shawara kan a fito yanzu ka yaki ya ɓace ce dama na ce kada a fito saboda haka duk mutane na koma madina ku koma cikin ba suka ce abin nan su ba za su yaki ba waɗannan kuma musulmi ne amma suka ji tsoro suka yi kamar su ma su ji tsoro su gudu kun ga abu ya ya rikice kenan don haka an kace idza hamat ta'ifata ne minku an tafshala lokacin da jama'a biyu masu girma daga cikin ku sun kai niyyar su ji tsoro ah, abin nan tajibuna anil kitali wa tarja'a su koma لم tajbuna تجبنا ne ba tajni ba ba غبانين wato ba gabanin لما رجع عبد الله بن ابي المنافق وأصحابه وصحابانسا وقال علام نقتل انفسنا شي عبد الله بن ابي المنافق سيتي دم كش مكشكاونا وأولادنا مكشي أيامه wa qala li abi jabir as-sulami yace ma wadancan shugaban wadancan kabila biyu alqa'il lahu duka fi nabika ina gama ka da Allah ga annabinka wa anfusukum da rayukanku to sai abdullahi ibn ya yace launa alam qitalan ku. mu ba mu san yaki ba da mun san yadda ake yaki da mun bi ku to fa tabbatahum Allah sai Allah ya tabbatar da waɗannan da sun ka tashi jin tsoro ba su ji tsoro ba wadan yan sai fa sun ka zauna wallahu waliyuhuma Allah shine mai taimakon su wato ya hana su su ji tsoron wa ala Allah falyatawakkal mu'minu kuma mu'minai su dogara ga Allah kawai ay liyatiqu bi su amince da ubangiji duna gairi ban da wannan sa wa ma duk da haka hazama muslimun sai musulmi suka ji tsoro yakin su ya kare bi sababi tarki amrillah domin sun bar umarnin ubangiji wa yaqbalihim al ganima da kanta suka ganima wa mukhalafat amri nabi da saba umarni umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fil markaz ga tsayawa inda ya tsare su yace su tsaya li tadhkiri in kun wato domin tunatar da su wani hayin da hanin wato sun saba ga gargadin da an kai musu wato yanzu ana faɗa muna don ana faɗa musu don a tunatar da su an mitil zalika daga kwatamkacin wannan wato yanzu Allah na faɗa muna irin wancan eh, musiba da ta mu don kada mu koma irin sa. kun gane ko to wala kan nasarakumullahu وعلامات أمركم الله بفضله وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون To, ya musulmi yanzu da wannan musiba ta same ku, wato ta same ku ne don ba ku bi umarnin Allah ba. wala kan Allah bi badar Allah ya wato Allah ya muna gori kuma da wani taimako da ya muna tun ba mu da karfi wala kan nasarakum Allah lalle ya taimake ku bi badarin wato a badar mawdu'un bayna makkah wal madina wa antum adilla alhali a lokacin nan wato kuna yan kadan ba ku da makamai kuma kuna yan kadan ɗari uku da wani abu yanzu ga kun kai kusan dubu amma can da kuke ba ku saba ba Allah ya taimake ku fattakullah saboda haka yanzu ku ji tsoron Allah ku yi abin da yace la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ni'ima shi matuƙa kun yi abin da Allah yace to zai zai taimake ku har ku gode ma ni'imar da ya yi muku to in saqulu in taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin من الملائكة ya واتو الله kuna كنا ين كدان إذ تقول للمؤمن لو كتن كاكي مؤمن كاكي تشي مؤمن ƙoƙarin ka natsar da zukatansu alan ya kafi yakum an yi dakum rabbukum shin bai ishe ku ba ubangijin ku ya taimake ku bisa za ta alafin da mala'iku dubu uku min al mala'ikati na mala'iku mun dalilin waɗanda ake saukarwa wato ku diba yanzu abin da ya same ku nan ya same ku ne don ba ku tsare abin da Allah ya ce ba a lokacin da kun ka tsare Allah ya taimake ku kuna yan kaɗan har ma lokacin da kun ka kafin rai suna da yawa har annabi na ce muku ai Allah zai taimake ku da mala'iku dubu uku wannan ba ishe ku ba kun fahimta ko bala bale a in a tattabu wa min هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلى يكفيكم wato taimakon nan da mala'iki dubu uku yana isa ku wa fil anfali da alfin wato cikin suratul anfali da cewa an ce an taimake su da mala'iki dubu li'annahu amadahum awwalan bi domin da farko da dubu an ka taimake su sun masarat talatan sannan sun ka dubu uku kama kala kamar yadda ya ce ana wa ma wa in tasbiru yanzu yadda ubangiji ya ce in kun kai hankuri ga kan da makiya yanzu nan gaba wa tattaqulla kun ka ji tsoron Allah ba ku saba ma umarninsa ba wa ya tukum min hawrim hadha su kuma makiya kafirai su zo muku bisa ga gaggawa su domin ya abin nan wace suke tasowa da idanu rufe to yumdidukum rabbukum ubangijin ku zai taimake ku bi khamsati alafin da dubu dubu biyar min al mala'ikata na mala'iku musawwamin wadanda an kawa alama ah, kun fahimta ko yace fa huwa wato ai muallimi da anda kawa alama fa huwa shartun wa wa'adun wannan sharadi ne kuma alkawali ne mustamirrun lil muslimina wanda ya doje ga musulmi fi kulli waqtin wahin ga kowane lokaci matuƙa kuna akan gaskiya kafirai sun ka hito ah, haukace to Allah zai saukar da mala'iku dubu suna tsaron ku wa kullama sabara muslimuna ko da yashi musulmi sun kai hankuri ala qitalin ga yakin ga yakin makiyansu fa inna Allah yunjizu da Allah zai zartar da wa'adinsa lahum gare su fa yunzil malaikatu ya saukar da malaikun su lewisi bitahun don su tabbatar da su wa mimma yadullu ala hadha qawlu abin da ke nunawa ga wannan na cewa wato har yanzu haka ne wannan magana wa ma ja'alahu Allah eh. ما الله إلا ولتطمئن به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم to wannan ya nuna kenan wannan hukunci kullum yana nan wa ma ja'alahu Allah bai sanya wannan taimako ba gare ku na farko illa bushra lakum sai don yin bushara gare ku kawai bin nasu da taimako wal bushra wal bushra aw al busharati hiya al ikhbar bima yasurru wato a baka labari ga abin da kake so shine bushara wal busharatu mutlaqatun la takunu illa bil khair wato bushara inda an yi mata itlaqi wal busharatu mutlaqatan wadda aka itlaqi la takunu illa bil khair wadda ba ta khairi ba sai an ce wa bashirun bi azabin kun gane ko walitadma inna qulubukum bihi kuma wato Allah ya faɗa muku wannan cewa ya aiko da mala'iku zai aiko da mala'iku dubu biyar don zukatan ku su natsu da shi wala ta jazab ba za su ji tsoro ba min kasaratil adu dan yawan makiya wa qillatikum shi ma ku gyara wa qillatikum da karancin ku wa man nasaru illa min indillahi wato ba mala'iku a taimako ba ba yawan ku at taimako ba babu taimako sai daga wajen ubangiji al-aziz wanda amma buwai alhaki mai hikima saboda haka wato ko ya aiko mala'iku ko bai aiko mala'iku ba ko mutum guda sai yaki da duniya ya rinjaye su kun fahimta ko eh, wanda a tare da Allah ba kaɗan ba ne wanda a tare da ah, abin nan shaitan abin nan ba kowa ba ne kun ji abin nan in kai da shaitan kada da ifa mugun yadda eh, dibara shaitan mai rauni ce hatta mata ta fi shi karfi in kai da kunna aziz saboda haka kai tsoron mata fiye da yadda kake tsoron shaitan dai shi in ka tsare abin da Allah ya ce ka cire da gare shi kun fahimta ko to ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين To Allah na sa yaƙi tsakaninku ya taimaki musulmi da ya ƙata a ƙarfa min alladhina kawai don ya to Allah na sa yaƙi tsakanin ku ya taimaki musulmi da ya qata tarfa min na ka don ya kaci wani gefe daga waɗanda sun kafirta bil qatl wal asli domin bai halakar da su gaba ɗaya domin Allah bai yi kafirai ta duniya da ta zama musulma ba aw ya kabita ko kuma ya walakanta su wato yuzilluhum wato ya walakanta su bil hazimati da karewa yakin su bayan kalbu kha'ibin so wujuya suna masu kalkasci ba suna masu lokaci. lam yanalu ma amara mu ba su sami abin da sun kai nufi ba abin a a yuzilluhum ko yuzilluhum bil ya ci gaba To wala ma zakara ta'ala annan nasara inna ma huwa fi yadihi lokacin da Allah ya ambaci cewa taimako to ga hannunsa yake walaysa li ahadin minan nasi aw minal mala'ika ba ga mala'iku yake ba ba ga mutane ba nabaha bima yati sai yayi tambihi da abinda da aka tafe takidan lima taqaddama don karfafa ga abin da ya gabata na cewa taimako ga hannun Allah yake kawai wala yan kasar azan musulmi don haka wato niyyar musulmi kada ta karye ba da ku bayan wannan bayan wannan gargadi ba da ku wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kaura kun ga sai to wa zai ja mu kuma in an san Allah shi a rike da komai kuma ko bayan annabi yana nan to shi kenan ko ya tafi wato sai abu ya doge to ci gaba laysa laka min al-amri shay'un ko laysa laka min al-amri shay'un wato baka da wani al'amari babu wani abu ga hannunka wato komai na Allah ne ai laysa amrun nasr fi yadika wato al'amarin taimako ba ga hannunka yake ba bal huwa min Allah daga Allah yake wa huwa hayyun la yamutu shi kuma mai rai ne ba ya mutuwa wa inna ma alaikal balagu idan manzanci kawai shine abin nan shine gare ka aw ya tuba alayhim ko ya karbi tubar bil islam da musulunci wa ikhlasin ne ta tsakake wani ya fi gare shi wa yajidu nasaru su taimakon su ala samu taimakon su ala adun bisa ga makiyansu su aw yu'adhibu shi musu azaba fa innahum sun zan masu zalunci li'annahum taraku asbaban nasr domin sun bar sabubban taimako al mashruud lahu wanda anka shar'anta musu bi sabri da hankuri wa taqwa da tsoron Allah wa in ya hasuli ash in sharadi bai samu ba wala yahsul mashruud abinda anka shar'anta ba zai samu ba fa zalamu anfusahum sun zalunci kansu bi zalika da haka nan hadha fi ma yata'allaqu bid dunya wa ma fi ma yata'allaqu bil akhirati wannan ita ce fassarar da nake ganin tafi wadda wasu tafasiru ke yi wai wasu na cewa lokacin da an kawo annabi rotse cikin uhudu sai ya tsora tunani waɗanda sun ka abin nan rotse kan annabin su har sun ka sa jini ya fito waɗannan suna samun dada suna abin nan tsammanin eh, shiga samun wani alheri sai Allah ya ce masa a alaysa laka min al-amri shay'un aw aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum wa innahum zalimun to a wato yanzu Ah, Allah ya nuna taimakon nan ga hannunsa yake kuma Allah na so ya ɗauke mu daga tunanin wani don yanzu ga abin nan in annabi na zaune kowa na gani tun da yana nan a hankalin mu kwance to yana yi warin a ɗauke shi ya za mu yi sai mu watse kenan ko to tun yanzu Allah ya ɗauke wannan tunani na mu ya ce ko abin nan ba komi ba hannunka yake ba ida manzanci ne in mutuwa ta tauka ida aikinka amma taimakon nan da an ka sani yana nan ko su ci gaba da shi su samu taimako ko su ci gaba da riƙon kunce-kuncen nan su samu taimako ko su bari shi kenan Allah ya yabar da su kun wanda ko to wannan ga abin da ce. domin wato sharaɗi shine bin abin da Allah ya ce abin da mashrud abin da an ka sharɗanta muna za a bamu shine cin nasara ko to matukar ba mu zauna mun kai hankuri bisa ga abin da Allah ya ce mu yi ba mun kai to taimakonsa kuma ba zai samu ba to walillahi ma fi samawati ma fil ardh ولله ma fi السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم to ayat asama ta nuna بي mun الله abin Allah ya ce ko annabi na nan ko ba shi nan taimakon sa na nan wannan ga abin da ya rayu ya ratayu ga rayuwar duniya to na lahira fa walillahi ma fi samawati ma fil ardi kuma abinda a cikin samai, da abinda a cikin ƙasa dun na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida ya gafiru liman shawo shi na gafarta ga wanda ya so ah, wa yu'adhibu man yasha kuma shi na azaba ga wanda ya so wallahu ghafurun amma Allah mai gafara ne ga masoyan shi rahimun mai jinkai ne bihim wa in kana ta'ala ya gafiru liman yasha ko da yake yana gafara ga wanda ya so wa ya'adhibu man yasha kuma yana azabtar da wanda ya so fa inna ghufranahu wa rahmatuhu galabat intiqamahu wato gafara shi da rahama shi sun rinjayi son yayi azaba wala ya qanadu rahmatahu illa zalimun ba mai wala ya qanadu min rahmati ba mai ɗebe wa tsammani daga rahmaci sai azalumai, waɗanda suka kibin abin da ya umarta kun fahimta ko يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم sai Allah ya hana su ga abin da yake galibi ga an sa shi cikin rai ran mutum wa huwa adamu shi shine rashin hankuri wa taqwa da abin tsoron Allah alaihi gare shi wane ne shi wa huwa jam'ul mali bi washin ba din tara dukiya da abin hanyar ƙarya wa shihi alaihi da ruwa a kansa. wala yunfaqu fi sabila kuma ko an tara ba za a ciyar ba galibi wannan an halitta kowace rai don haka kenan an ka umarce mu da shi in za mu iya tsarkan mu gare shi za mu iya tsarewa ga komai matuƙar za ka iya tsare kanka ga cin haram da kwaɗayi to shi kenan za ka iya tsare kanka komi don haka ya ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda kun kai imani la ta takulur riba kada ku ci riba ad'afan mudafa ribi da banki kun fahimta ko wato bil alif wa qura biduniha bi an tazidu fil mali inda hululil ajali shine ka bada bashi da ruwa kenan eh, wato akhiru at talab ko jinkirtar da nema wato kenan bashi da ruwa Ah, to mun san kuma yadda riba take wata kulla ku ji tsoron ubangiji bi tarki ga ku bar shi kenan la'allakum tuflihun ko za ku samu babban rabo domin duk wanda ya hankuri ga irin wannan to yin hankuri ga abin da ba shi ba shi sauki to ci gaba wata kunna wata kunna ku ji tsoron wuta allati uiddat lil kafirin wanda yake ayin tattalin ta ga kafirai saboda kafirai wa ti wallahi وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون كما كويتا أغا الله ورسوله كويتا أغا ذولا لكم ترحمون كي زا أيتو سيونكو كينا وصاري سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة كوي غاو غاوا زوا neman gafara. Mera ربكم daga wajen ubangijinku natin kuma da neman aljanna ita aljanna na ardu har samatu wal abinda fadinta a miƙe samai da ƙasa su zaukadi gida guda to shine abin nan aljanna ai ka ma wato kamar fadin su law wusilat ihdahuma bil ukhra da an sadar da ɗaya da guda wal ardu a fadi uiddan lil muttaqina an yi tattalin wannan aljanna don masu tsoron Allah wato muttaqina la bi amali suna aikin da'a don su don su kare kansu daga azabar ubangiji wa tarkil ma'asi da barin sabo والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين to an ce kai yi zuwa ga samun gafara da aljanna wadda yake faɗinta kamar wannan ko an yi tattalinta ga masu tsoron Allah su ne masu tsoron Allah waɗanda an kai tattalin wannan aljanna mai faɗi saboda su ga su alladhina yunfiquna fi sarai wanda yake suna ciyar da dukiyarsu ga ta'a Allah fi sarai wa darai suna cikin wadata ko suna cikin tsanani za su yi gwargwadon hali wal kadhimin al kuma waɗanda yake masu hadewa kushi wato in sun yi kushi ba su zartar da kushin nan nasu za su za su yafe wal afina anin nas ko masu yafewa ga mutane in mutane sun zalunce su za su yafe musu ba za su yi musu azaba ba والله يحب الموسمين الله ينا ثم سكوت تعوى بهذه الأفعال وتينا ساكم كامسكين وتجبا والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون to wallazina waɗanda yake dai idan fa alfasha ta in sun kai wani alfasha in sun wato shedan yarin da sun yi wani abu wanda ba ya da kyawo Allah wato tuna abin azaba shi fa ta gafaru lidun su nemi gafara ga zunubansu wa ya yaghfiru dhunuba illa Allah kuma su san ba mai gafarta zunubai sai Allah walam yusiru ala ma fa'alu kun basu doge akan bisa ga abin da sun ka aikata na zunubi ba wa hum alhali sun sani suna zunubi ai innal ladina atawhu ma sai ta abin da sun ka zo da shi sun san wato zunubi ne ba kuma basu doge ba bal aqala uwa sun kira ta daggare shi in dan bayan lokacin da sun ka falka wata gusu ka tuba ila rabbin zuwa ga ubangijin su su ma suna shiga cikin waccan aljanna wanda yake mai wato kada yin laifi ya tsoratar da kai daga bari shiga aljanna kai dai ka tuba hmm. eh. Ulaika jaza'un ma'firatun min rabbihim wa jannatun tajri min tahti al-nar khalidina fiha wa ni'ma ajru al to kuma ina farkar da musulmi kun gani an ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato an gafartawa da da yin azaba ba ga hannun suke ba ga hannun Allah suke to in ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama ba bar wannan abu ga hannunsa ba to ga hannun wa za a sashi saboda haka kowa ya yi ta aiki don ya ci ga aikin nan da mi da abin da annabi ya taho da shi kun fahimta ko wanda ya dogara da wani ya bar abin da annabi ya ce ya halaka ba ma iya tsar da shi sai Allah Allah kuma bai tsar da shi sai ya bai bin da yace ulaika jazaa'ul maghfiratun waɗannan, waɗanda sun kabi abin da Allah ya ce sakamakon su samun gafara min daga wajen ubangiji wajen natin da samun aljanna ta jiri min tati har min ruwa na gudana daga karkashin su na fiya suna waɗanda an kaddara madawwama ciki ay da al da fiya an kaddara musu dawwama cikin aljanna idza dakhaluha lokacin da sun ka shiga wa ne ma'azul amilin ko ma da ladan masu aiki bi ta'ata da aikin da'a wato hada ajr wato wannan lada duk madalla da ita wa hadha istidradun bi dhikri akhlaqi siyadati allati bi hayat takil insanu ila an-nasr wal falah wato bayan abin nan to wannan kenan kamar bayan an ambaci sakamakon waɗannan bi wato na samun shiga aljanna to sai kuma aka ci gaba da ambaton shugabanci halayen shugabanci wanda yake da shugabanci mutum ke samun ɗaukaka ya samu kuma taimako da samun babban rabo قد خلت فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين to ba an faɗa muku ayoyi ba da cewa in kun yi hankuri ga bin umarnin Allah da barin abin da ya hana zai ɗauka ku zai ba ku nasara to ga takibi kar halamin qablikum sunan shine akaba hmm, shine abin sun ma akaba da shadati bi jaza'in kum bi jaza'in bi jaza'in man la yamtathilu wato kenan sakamakon wanda bai bi ba bai bi umarnin Allah ba ko ko bai aikata abin da an ka hana ba ga sakamakon shi nan kada kalamin kun sunan wato ah, abin nan hanyoyi ko ko sunnonin ubangiji sun gabata gabanin ku ga mutane waɗanda yake ba su bi abin da Allah yake ba su ne abin nan tawa'if fil kufari wato na kafirai khalafu ah, am awamir Allah sun saba mu umarnin Allah wa kadzabu rusulahu sun kare ta manzannin su allazina ursila ilayhi an ursilu idan waɗanda yake an aika su zuwa gare su Eh, bi bi imhalihim wato tun farko sai Allah ya musu jinkiri bai musu azaba ba sai da sun kai zurfi sun ma ahadar sannan ya kama su fasiru fil alli ku yanzu mu'minai ne yanzu ku yi tafiya cikin ƙasa ko da jikin ku ko kuma da tunani fanzuru ku diba kai kana kibatul mukazzibin yadda karshen masu ƙaryata annabawa ya zama ai akhir amrin yadda karshen al'amarin su ya zama min al halaki na halaka wala kunu mithlan saboda haka kada ku yarda ku zauna ku tamkacin su fitta kadib ga qaryatawa fa yusibakum ma asabahu in kun yi ko qaryata duk abin da ya same su zai same ku fa yusibakum ma asabahu kun fahimta ko to ci gaba هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين hadha bayanan linnas wannan bayani ne da sun kai zurfi sun ma hadan sannan ya kama su fasiru fil alli ku yanzu mu min nene yanzu ku yi tafiya cikin ƙasa ko da jikin ku ko kuma ruhu ko kuma ruhu ko kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko da ko jikin kuma ruhu ko da ko jikin kuma ruhu ko da ko jikin ƙasa cikin tafiya kuma ruhu ko da ko jikin ƙasa cikin tafiya kuma wuku ko da ko rukuyi na yanzu min na yanzu mu jikin ƙasa cikin tafiya kuma wuku ko da ko rukuyi na yanzu min na yanzu mu ku da lalle jikin ƙasa cikin tafiya kuma wuku ko da ko rukuyi na yanzu min na yanzu mu to ci ba ku halaka cikin ƙasa ta ne ba bi sara mm, ku da lalle jikin ƙasa cikin tafiya kuma wuku ko da ko ku yi banci an ambata ne yanzu min ne yanzu mu wace ba ku halaka cikin kasa ta ne ba bi mm, sara ku da ake kaddan da an daga wajen al'alli an jikin kasa cikin tafiya kuma ku ko da ko ku yi da da gabanci an ambata kin ne yanzu min ne yanzu mu tawace ba ku halaka cikin kasa ta ne ba bi mm, sara ku da ake kaddan da an daga wajen al'alli an jikin a cikin ka mai akala wa zunubi sai ruwa tabiya kuma ruku ko da ko ruku yi gabanci a ambarta kin yanzu min ne a wani. yanzu mu ta ci ba ku halaka cikin ƙasa ta ne ba bi tara am ala masa Allahu ala kula ku da ake kaddan da an daga wajen alim jikin kasa cikin ka mai a da shi ba ka tana kairin halaka ala a zunubi sai ruwa tabiya kuma ruku ko da ko ruku yi a'a wato ta da kamkon ne yanzu min ne wani yanzu mu ta wace ba ku halaka cikin ƙasa ta ne wani falon abin abin waɗannan abin ba bi mm. tara am ala masa Allahu ba kula ku wa ma fil alim jikin kasa cikin ko da shi ba ka tana kairin falak ala u zunubi sai ru kuma da ku ko da ko ku yi gabanci a amfata wa wala ta da mukan Ina yanzu min ne wal min yanzu mu to ba ku halaka cikin kasa alka wanda minkum afarai ta ne wal falan abin wadannan abin bai hmm. tara am ala masa da wal una أو على كل وما في العلم وسني بقى حسني بتصنع أنجكم أسا أسكين كما يكون دشبا كتانا خير من على وزنبون بالمسائمة ومن يسيرون تبيع كما يكون قد وذكوه wato